لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبيو قوة رمضان هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa domin ci gaba da karatunmu na tafsir. mun so makaratu a cikin surati taha mun kwana a aya ta goma sha biyu za mu ci gaba a kan ta sha uku akwai tambaya ce to karanta mu ji wa alaikum assalam wa rahmatullah na farko za ta iya insha Allah ta'ala ba a hana yin sallan nafila a gida ba sallan farali ne wajibi ka yi a masallaci amma ka yi isha'i da liman ka je gida kun yi tarawihi da iyali wannan babu laifi insha Allah ana fatan dacewa wannan kuma ya ce malam kamar wani hadisi da kuma waje an yi magana da wannan shekara suratun mulki za ta a ranar karanta kullum ake ko ana nufin ka karanta ka fahimci abin da ke ciki ka yi aiki da shi shi ake nufi wani kuma shi wani muna zuwa tsara janyo hankalin mata da maza waɗanda suke zuwa wurin bokaye mata sukan nuna a kwanin kishiyoyinsu maza kuma sukan je don neman neman girma ko baya halatta ga duk wanda ya yi imani da Allah da gobe kiyama ya je wajen boka babban zunubi ne wanda yake kai mutum ga shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata wa mafan aw kadina fi ma yaqulu فقد kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. wanda ya je wajen boka ko mai da'awan ya san gaibu ya gaya masa ya gasgata ya yadda da abin da ya faɗa masa to wannan mutum ya yarda ya kafita barin abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka kare mana imani muna maka du'a'i Allah ya baka ta gari ka kuma nemi malfa daidai da kanka Allah ya gafata mata Allah ya ji kanta Allah ya ji kan duk iyayenmu baki da ai mafi yawa akan je inda aka ji karfin ka ne ka yi iya Amina a maina Allah ya bata lafiya ya haba ta da damuwarta ya kare mu da lafiya bincika bismillah malam eh muna da kwamitin hada aure ka zo wani lokaci mu wani ido yake damun mu ya sa sai a ce na je nan ba a bani ba na je nan ba a bani ba to ka nemi wanda sai fi ka? ya za a yi a baka a maina arzikinka akwai wanda in ka je za a yi ta tsalle ana munna to ka je nan ka ga za a baka Allah ka datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله أكبر جيا الله تعالى يا ترى النبي موسى سوى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى نيني أبنجدنك Allah ta'ala shi ne ubangijin kowa da komi shi ne rabbul alami saboda haka muminai na ciki kafirai na ciki mushirkai na ciki jairai na ciki mutamarridina ma duk suna ciki da shakiyai duk sun shiga alam ne to idan an kira shi inni ana rabbuka ni ne ubangijinka alam rabbul alamina mai kiyaye kowa mahalicin kowa mai kula da kowa mai lura da komi da komi ya gudanar bisa tsari wa yau sai aka ce wa ana hatartuka ni ne kuma na zaɓe ka duk halittar nan na wadda na ambata na ba da misali Allah sai yake duk kuja da baya na zaɓi Musa Allahu akbar an gane na zaɓi musa ba ya shi a zamaninsa babu kamarsa a zamaninsa zaɓi ne daga Allah kamar yadda wata aya ta ce in ka alan nasi A kan me aka zaɓe shi bi Salati wa bi kalami na mai da kai manzo zana rinka ba ka saƙo ka kai ma bayi a bauta min da abin da ka kai masu sannan na zaɓe ka na fifita ka na yi magana da kai wa kallama Allahu Musa ta kalima Allah ya ce mun magana da annabi Musa zance ta akid ne bil masdar malaman usul suna cewa yamna'ul majaz an karfafa maganar da asalin fi'ilin in kaga an haka a shi abinda ake faɗi ake ba wani abu daban ba zancen aka yi da shi ga daga fastami lima Allahu akbar fastami ka saurara ka ji lima ga abinda ake maka wahayi zance ne na Allah umarni ne na Allah yi bari saurara ka ji ka kwasa ka ɗauka ka naɗe ka haddake, ka kiyaye ka je ka aiki da shi akwai darasi tarbawi damsin tarbawiyin a nan fastami'i limaza lilgina'i wal mawsiqi lilfawahishi wal manakir la lima ashe Allah ya ba mu ji ni'ima ce ba an ba mu mu sha kiɗi mu sha kalangu ne ba ba an ba mu mu ji goge-goge ba kuma an mana kunni mu ji ba tsane ba bal abinda Allah yake nufi da jin mu ji zancensa mu saurari zancensa mu yi ƙoƙarin fahimtar zancensa mu yi aiki da abinda ya gaya mana fastami'i lima yuha la ila alqainuq a wala ila almaqitat wala ila almuganniyat bal ila wahayin lafi subhanahu wa ta'ala wannan shine tarbiyya don haka jama'an musulmi akwai wata ruwaya wanda ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya musa a tajiri lima hasastuka bi taklimi min bainin nas قال إني لم يتواضع إلي أحد تواضعك ko ka san dalili da na keɓance ka na magana da kai ban yi da sauran mutanen zamaninka ba ya ce ina ban sani ba ya Allah Ya saboda ba wanda ya yi tawadu'u ugari ni irin yadda kai tawadu'u gare ni kenan ashe duk mai nuna ya isa to Allah sai ya yi maganin duk mai girman kai sai Allah ya kaskantar da shi wanda ko ya mai da kanshi ba komai ba tare da Allah ya mai da shi duka sai kaga Allah ya daɗa ɗaukaka darajarsa kuma alama ce ta taɓawa inna tawadu min khisalil muttaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي أي تواضع ɗabi'une daga cikin ɗabi'un masu takawa kuma da tawazu ne mai takawa yake hawa fagen da ba mai isa gare shi sai wanda ya fi shi tawazu jama'an musulmi shi faɗan adam ba komi ne ba amma in yana da hankali in ya dubi rayuwarsa kawai ya ishe shi misali me ya asalinka ruwan halitta kayan ƙazanta ne in ma ya fita daga jikinka da sha'awa an ce sai kayi wankan tsarki kuma duk yadda kake son wanda kake so ko kike son wanda kike so bai iya zuba maka nashi ka kurbe Allahumma sai ashabul uqul alfasida sai wanda kwakwalwarsu ta juye ta fi ta dabbobi lalacewa yasa suke shan ruwan halittan junansu har suke wani abu da suke kiran shi aljima'ul famawi saduwa ta baki sex oral ko ko oral sex saboda hauka ta mai da kanta dabba dabba ma baya haka ni ban taba ganin jaki duk halittar da Allah ya yi ya dauka ya saka a bakin jaka ya ce tsotsi ruwan halitta na ba wa ya taba gani a nan kun yi shiru ko ba ku taba ganin jakuna ba ne suna auren juna kun sha gani to amma kun taba ganin jaki ya saka ma jaka a baki kharaja an tabi'atihi haka za wallahi tallahi duk wanda yake kan fitira ba za ka gan shi akan wannan aikin ba su kuma mazan haka suke lahasu ya gwaggwace ya ta ɗan gaban da'ira yana lishe ido wani yake tsotsowa ƙoho ƙazani ƙazani ai ba banza ba jalla jalaluhu ya ce fa'atuhunna min haifu a ma'akumun baki an yi shi don menene karatun alƙur'ani a yi zikiri a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yi kabarbari a yi hamdala a yi hailala ba waje ne na biyan bukata ba kuma wani abin bakin ciki wai ina aka koyo wannan ne wajen shahararrun fetsararrun anna ko ka taba ji a karatu an ce ga wani sahabi hasha kuma sha. yana tarawa da iyalin shi ta baki subhanallahi kai ma ka ji wani idan jikinka ya tashi an ambaci manya ka taba jin wani mutumin kirki yana wannan ahir wasa ba hauka ba shi yasa ake sama masu wannan cututtuka daban-daban daban-daban har da kansan harshe da makogwaro Allah ya tsawaki to fastami ilima yuha an maka wannan baiwa na ji ne ka ji abinda da Allah ya ce ba ce tsaha ba ba lalacewa ba ba aikata abin dabba baya aikatawa ba saboda muninsa ta'ala ya ce innani ya ana allahu la ilaha illa ana fa'abudni fa'abudni wa aqimi salata li dhikri innani ana allah la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li dhikri yanzu umarni za a bashi sai aka koma ga uluhiyya inna ni ana Allah Allahu akbar ay al-ma'budu bi haqq wa bil haqq ni ni ne Allah abin bauta ba a bauta ma wani sai ni inda Allah la ilaha illa ana babu wani abin da zai abauta wa yake da cancantan abauta masa Allah yake sai ni kai hatta Allah yake fa abudu ne ka bauta mani ne kadai walil ibadatu khuliqta dan an halice ka dan ka bauta ma Allah ne duk wanda ya wayi gari bai bautan Allah ya zama ina ma dai an ɓarninsa da haihuwarsa domin gaya da hajjafin kawo shi duniya bai yi abin ba wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da dan adam ba sai dan su bautata mani shi yasa Allah ya sakhara mana duk abin da ke sama da abin da ke kan ƙasa, da abin da ke ƙashin ƙasa. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه مسام سكوني مسام نسوة مسام جندائي مقدمة إبادة لله الواحد القهار وأقم الصلاة لذكري kuma ka tsaye da sallah don ambatona wannan kalman da kake gani babban magana ce shi ya ka kaga sallah ta bambanta da dukkan ibada azumi daga bana sai baɗi daga bana sai baɗi kuma in baka da lafiya an yafe zakka daga bana sai baɗi in ba ka da lafiya in ba ka da dukiya amma ba ka ba ka yi ba hajji sau ɗaya a rayuwa manista ba a ilai da sabila ba kowa da kowa ba wanda yake da cikakken iko ga lafiyan da za a je a yi aikin ga guzurin da za a je da wanda za a bar mai iyali in ba ka da shi haka mutu ba komai amma sallah fa murtabita bi hayatil mu'min ma dama hayyan matukan yana raye in ya shiga kasuwanci ana haja-haja dukiya sai ka ji can an ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ije sai ka tafi in shagala ka shajilun ka manta a ina kake ina ka dosa sai ka ji an ce maka hayya ala sala sai hankalinka ya dawo jikinka sai ka je kai munajati da mahaliccinka wa aqimus salata li dhikri ana kiran sallan nan sai kaga wani ta can sai kaga wani ta can sai kaga wasu sun kullo nan za a nufi masallaci ko ba kai ninya ba an tuna maka Allah ko ka so ko kar ka zo ko ka zo ko kar ka zo an dai tana sadda kai Allah sannan an zo sallan ma ana daɗa nuna maka Allah lokacin da muka zo muka tsatsaya muka yi sahu liman yana a daidaita kana ƙoƙarin ka haɗa kafaɗa ka haɗa kawu, sai ka ga gwamnan ku ne sannan sai ka ga sarkin da muku ne ta nan sai ka ga mai kudin anguwanku ne kai ne kuma sarkin talakawa au ga mai kudi yana cin mutsa fuskan shi a ƙasa ga gwamna ko shugaban ƙasa yana bin musa fuskansa a ƙasa ashe dai Allah shi ne mai girma an tuna mata azuma na Ubangiji yau ga mu mun haɗu da mai ƙarfinmu da mai rauninmu da mai kuɗinmu da talakanmu da shugabanmu da wanda ake shugabantansa duk ga mu mun daidaitu ba wanda yake nuna ya isa ba wanda yake nuna ya fi wani fifiko da isa ya koma ga Allah ba kina da kai Allah ba wa aqimus salata li zikri sannan kalmar nan jama'a kalma ce mai nauyi a fimus falata dole ne ka yi ta a lokaci in ba ka haka ba ba ka tsaye da sallah ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta annabi aka tambaye shi a sahihin hadisi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha kai sallah a lokaci shi ya yafi kowanne daraja cikin ayyukan da za su yi bauta ga mahalicci to in bacci ya kwashe ni ba in na manta ba saboda Allah ya ma dan adam mantuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man nama an salatin aw nasiha fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalika imam bukhari da muslim da imam tirmidhi da abu dawud da ibn majah duk sun wato wannan hadisi duk wanda yayi bacci bai falka ba har lokacin sallah ya wuce ko ya sha'afa kwata-kwata bai yi sallah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kafaransa ga wannan sallar da ya tuna ya yi maza-maza ya bakin kiri to Allah ya yafe mashi amma da lafiyanka baka da uzuri ka jinkirta sallah to kai babban zunubi ana tsoron kada ka shiga sahun munafukai domin su ne suke jinkirta sallah har sai rana ta kusa fadawa sannan su tashi su yi ƙoƙon zakara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga aya na cewa waiza idza qamu ila salati qamu kusala yu'auna an nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai su tashi cikin katsala ba karsashi ba ka ganin rashin guzarin su zai za su yi sallah amma in ana harkar duniya ya ci kowa himma ya ci kowa karfashi ya ci kowa nishadi saboda shi ba na Allah bane yasa aka yi masa tanajin azaba kala kala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bani da tsananin azaba wailu ya tabbata ga masu sakaci ga sallah magabata suka ce ba su ne waɗanda ba sa yin sallan kwata-kwata ba balil lazina yu'akhkhirunaha an awqatiha ana nufin masu jinkirta sallah barin lokacinta ne sai sanda suka ga dama su zo su yi ta inna sa'ata inna sa’ata a tiyatu na kaɗa, ọkpi halittu zai kullu na fin bi mata nan za mu gane cewa, Mas’ala ta imani ƙaunin ne wa amalin. Wannan ita ce haɗuwar annabi Musa da Allah na farko, wahayin farko. sai aka tabbatar masa da tauhidi da aiki Inna ni an Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri idan biyan da kai da awon imani to ka yi aiki bi muqtadal iman biyan da kake so ka yi aiki nagari to ka tabbatar akwai ingantaccen kuma imani haka suke kwana kana koran ɗayansu ɗayan sai ya zama sai a hankali inna sa'ata sai kuma ana karantar da shi al'imanu bilgaibi rukunin min arkanil iman la yatimul illa bihi inna sa'ata lallai tashin alkiyama yau mai ya nasu da rabbil ranar fitina da bala'i kenan sai wanda Allah ya ji kai haka Allah ya kira ranar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim Allah ya ce azim ya wuce tunaninka kai da ni sai ba mu misali yau mata auna ha ta halu kullu murbi'atin amma arba'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد haka ce ranar da za ka ga mai ciki za ta haihu ba ta san ɗaya fita ba fitinar kiyama ya hana ta ji nauyi da zafin nakuda murdi'a mace mai tsananin son ɗanta ta shayar domin a nan siga ce mubalaga ba ta anisi ba bane dan ba namiji mai shayarwa a ka'idar larabci duk kalmar da mace kawai kake banta da shi to baka sa ta uta anisi a ƙarfe imra'atun murdi'un shine asali murdi'un kamar yadda kakan ce imra'atun ha'id ba ha'iza ba imra'atun hamilun ba hamila ba in an sa ta'u mu mubalaga ke matuƙa isa gaya kamar yadda akan ce ma allamun allama al'allama wanda sanin nashi ya wuce yadda kake tsammani ceto mai tsananin shayar da ɗanta saboda fitinar ƙauna za ke jifa da shi ba ta sani ba uwa ko ko ta canwa ne da ƴaƴanta ƙanana ka je ka ce za ka karya ka matse su ka ga yadda za a fashi sai kai yadda yadda da kai duk ƙarfin nan naka kuma ka gudu in ba haka ba ka ziyarci shiga amin to lallai tashin alkiyama atiyatu mai zuwa ne tana nan take kun ga tashin kiyama duk wasu alamomi ƙanana sun bayyana illa ma sha a rambuka ku dubi yadda aka mai da zina ado ado ado eh ado wanda ke so ya yi zina yanzu kafin yamma sai ya yi da mata uku ko sama da haka in yana da iyawa za ka auri mace ɗaya ka nan ina gaya maka ku ɗan bincike ku ji yanayin da ake ciki ko yau akwai binciken da na yi muka tattauna da wani bawan Allah ina gaya ma a kan lalacin da ke aukuwa kuma ina jawo hankalinmu wallahi mu shiga cikin nau'in tarbiyya akwai abin da malamai suke cewa mu'asaba ka yaranka sau da kafa musamman mata musamman 'yan makaranta malam ana iya ana fitina musiba na aukuwa Allah kawai ke kare mu wallahi kakka tura yarka makaranta ba ta bibiyar na ga na ji abin da ya bani tsoro yaran musulmi hausawa duk sun zama ɗan sai wanda Allah ya kare wannan ba ina gaya maka da ka bane ba ina gaya maka da ka bane bincike na yi na ce daga nau da jiyau jiyau din ta abin da ban iya kaiwa ba na binciki wanda ke ciki dubu-dubu kuma bincike na ya nuna mun 'ya'yanmu a manyan makarantu da dama wallahi wata sai ce sashi biyu ba ta a kaji sai da na rantsi don haka akwai bukatan in ka tura 'yarka makaranta to ka rinka mara ba ka wayi gari kawai ka jira a hostel ɗin ka ce kana so ka ga yajin mai ne billahi lazi in ba kai sa'a ba in kai sa'a ne ka sami kana makarantar wajen jinan dare da za ka je ka ga yanayin da take ciki za ka yi mamaki shaye-shaye kuwa da suke yi kare ba zai ci ba ba fa ina faɗi da ka bane ne ina daɗa jaddadawa don iyaye ku ankara ku faɗaka ku bi sawu mu yi tarbiyyar su kafin su je magani na farko kenan mu bibiye su mu rinka bibiyan su akwai wani matashi zai aure yarinyarsa ta tafi wanda zai aure ta tafi jami'a take-taken da yake gani bayan ta tafi jami'a sai yana tada masa hankali rannan sai ya kai mata ziyara cikin dare wallahi ni da shi yake gaya mu domin ya zo yana gaya mun magana saboda damuwa ne kuma menene mafita ya ce ya je hostel ba da ya je wannan kulab din na dare da suke zuwa wallahi haka ya ganta da maza yadda yadda ya ganta da yadda ya ganta kare ba zai ba kare ba zai ci ba ne damuwarsa ya zo yake ce mun kaji kaji kaji abin da ya auku ina matuka. kuma akwai wanda na samu bayani ta bincike suka gaya mun suke kula da fanni kaza suka rantse mun da Allah cewa cikin da suke zubarwa su gangaro da shi ta toilet ɗinsu ya fita ta inda yake fita haka suke tattara ba da za su yi jama'a musulmi na daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi ya gaya mana zina zai yawa zina zai yawa kuma a yi shi ƙara ba kunya ba tsoron allah kai da ma kai magana kai ne za a shashantar a wawantar a dolantar a nuna baka san abin da kake yi ba kuma yanzu mace ce za ka ganta da ɗan guntun wanzu in baka kauce ba billahi lalzi sai dai ku haɗa gaba da gaba ga halittanta a waje ko in kula wai karuwata ta kamatan aure shi yasa na ce akwai bukatan muraqaba ka rinka bibiyan abin da Allah ya ba ka kiwo kuma kai ta du'a'i ka kuma kula da tarbiyya wa anfusakum wa ahlikum nara wannan kalman da nake faɗi waɗanda suka sani sun sani balantana waɗanda suka yi fuskanci abin gaba da gaba ko suke cikin aiki a irin wannan yanayin a akadu uktiha Allah ya ce ina gab da na ɓoye ta ma'ana alamomin ma da za a bayyana kiyamar ta kusa ina gab da na ɓoye duk kowa ya yi abin da yake so litoji za kulle nafsin bi ma tas'a domin a yi sakamako ma kowace rai da abin da ta aikata domin imanin ne bilgai akwai ƙiyama, akwai nishuwa akwai hisab akwai jaza akwai janna akwai na ba sai an fito maka da shi an ce gashi ban ka yadda da Allah ka yi abin da ya ce don ya kare kabarin wannan bala'i in baka yadda da Allah ba sabanka da taƙadarancinka ba zai tauye komi a mulkin Allah ba la tanfa'uhu ta'atu mudi'in wa la tadurruhu ma'asiyatu asin jalla jalalu ko yi ko kakkayi ko kaji ko kakkaji ko ka yadda ko kakka yadda in ka yadda ka ji ka kiyaye lisalihi nafsika sai za ka amfana sai za ka ci gajiya sai za ka tsira duniya da kiyama in kuma kai ma dan gaba gadai gaba dai ne to hayya bina akwai ranin indillanci. subhanahu wa ta'ala ya ce mu annabi musa kenan yanzu ka zama annabi duk abin da za ka yi ka san akwai ranar hisabi inna sa'ata atiya a kaji ukiha na ba da alamomi alamomin ma da zan hana in boye don wanda ya yi imani bilgaibi ya bauta min da gaskiya bisa cancanta wanda kuma sai ture zabo kwashe kwai ne to ya je ya zo abin da yake kasan mutane mafiya yawanmu mun fi yadda mun fi imani da abin da za a yi yanzu a biya yanzu shi yasa kaga ba ma wasa a wajen neman duniya ba ma sakaci اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب ci gaba fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a wattaba'a hawahu fatarda to wani abu da na manta ya kamata in faɗi akan wancan bayani da na yi jama'an musulmi mu tashi tsaye kwanan baya na yi maganan a zariya akwai inda ake ɗinke gaban mazinata in za su yi aure ko ban yi ba to na sake bincike yanzu na samu wani bayani da fitina ba a zariya a zariyan nan namu binnin nan da kewaye da kaji ana cewa ba mu tsallake shi ba yanzu an samu wani ya buɗe wajen shebin na mata E, haske gashin gaba na mata yake mutu to abi a hankali a yi bincike na so jin wannan akwai mai mamata askin gaba kuma tsakanin cikin gari da wajen garin nan aka ce mun nake ina za mu fa'ina ta zahabuna sa hula ko ko sai mun fito da magana ne eh, kinaya ba ta isa tun da ka ji a ah, to menene ma ba zai daure ba tun da ya daure imani ya kasa motsi askin halittansu da annabi ya ce ka a kwana arba'in sai an aske kasan an dade da yin masu lalle maza sun dade suna ma mata kwalliya su yi foundation su shafa kaza da kaza har a kai da matsayin da za su yi masu koda in maza sun daɗe suna wannan ga mata maza sun daɗe suna gyaran gashi to yanzu an yi ƙasa kwata-kwata malan Allah na son mu Allah na son mu amma barnan da ake yi ga Allah na fushi da mu nan take kamar yadda ya yi da al'ummomin da suka gabace mu malam da ba mai motsi a doron ƙasa wai zariya kenan ina kuma ka halba kaduna ina ka cincida abuja inda aka kama mata suna tarawa rawa sintir tindir da rashin kunya suka fito a rediyo suna dan me za a taba yankin saboda ba hukunci lauyoyi na fitowa za su kare masu haƙƙi sai inda za a ba ku ji ba ku karanta ba ga nan a jaridu kabajen gidajen rediyo musamman na kasan waje duk sun sa muryoyin da na lauyoyin da na su 'yan iskan duk an sa sai ka ji dan nace ai an sandan ma da suka kama mu sun tattaba mana nono sun to dan an taba nonon yan iska ne na amfani shi rawa fa take zindin haihuwar uwarta kuma wannan ka tana wai sun ci mutuncin mu sun karya mana yancin mu har nonon mu suna taba ai da ma sun yanke ne اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا سبحانه وتعالى نعم أرنوش جدا أرنوش ننتاكي to haka ake son hukuma ta yi aiki nan take saboda ne duk lokacin da aka fita harkan addini masu faɗa a suka ce ku yi abin kuke so wallahi bala'i ya faɗa ma al'umma bala'i ya fada ma al'umma domin in mutum bai da alwazi uddini to kuma sai a samu azzajirul hukumi in mutum bai da imanin da zai hana shi banna to a samu kuma hukumar da za ta tsawata ma banna sai a ji sauki sai a ji sauki amma ka yi tsiya a maka tafi ka yi shegantaka a yi maka buɗa to Allah da wuya ya kyale ni fala ya naka an haman la yu'minu biha kada ka yadda wanda bai imani da kiyama ba ya hana ka isa game da da imani mai cikakken da zuciya mai cike da imani domin abinda za ka lura da wata fitina duk lalatacce yakan iya iyawansa ya jawo nagari ya zama lalatacce haka suke wadu lautu didinu da yi didinuna so suke kaɗan karkata kabisu sai su ce su ma sun zama nasa amma in ka tsaya tsab Allah ya ta ka da listiqama to ba za ku taɓa shiri ba za ku taɓa shiri ba don haka kada ka yadda da wata kalama ko wani nuni ko wani rayuwar duniya ko wani abu mai kama da wannan domin hanyoyin da suke sududin da yawa da dukiya ce da mulki ce da mulki ne da wani abu ne wanda yake kai kake so a rayuwa sai yayi amfani da wannan dama ya raba ka da Allah to kakka yadda fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu shi bai imani da ita ba bai imani akwai kiyama ba bai imani da hisabi ba don haka yake abin da yake so ya bi son zuciyarsa kuma innal hawa da hawa hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u ne. malamai suka ce ma an kira ta hawa لأنها تهوي بساده بها إلى الظل والأقار ثم إلى أذاب الله domin hawa takan sulmiyo da mai ita ne daga izza zuwa kaskanci daga girma zuwa wadatanci ka lura komin kudin mutum komin mulkin shi in sana'a sana'arsa neman mata wallahi wata rana za ka ga wata malakwaɗaɗɗiya shurarriya kamar dunkulan fura mai fuska kamar an gasa leda ba ina nufin in aibanta ta bane ina nufin in nuna muku a matsayinsa da matsayinsa shine hoton da nake son na baya amma sai ka ji tana walakanta shi tana zagi kuma wallahi ba yadda zai yi masu ji su yi ta mamaki ina yin latsai bunsurinku ne ɗan akuyanku shi yasa aka yi mashi haka da ya kama girmansa ya kama mutuncinsa ya tsare sharafin da Allah ya yi masa in ta gan shi tsoro za ta ji firgita za ta yi to amma Allah ya tamama shi sai ya walakanta kanta sai Allah ya daɗa walakanta da shi fatar da sai ya hallaka saboda ya fi son zakiya kuma san zuciya in mutum ya ce zai bi tana iya mai da wanda ke binta mahali abin bauta ya bauta mata ke sa Allah ya ce a menene ara aita manita haza ilahu hawa fa adallahu Allah ala izni da ilimin da komai da wayewar da komai in dai za a bi san zuciya to akwai halaka Allah ka kare mu to an gama bashi umarni yanzu kuma saboda cikin kauna da jin daɗi Allah zai yi hira da annabi Musa eh hira ne yanzu gayi nan wa ma tilka bi yaminika ya Musa subhanahu wa ta'ala sai ya tambayi annabi Musa wa huwa a'lamu bima fi yadihi wa ma tilka bi yaminika ya Musa me kake rike da shi a hannunka na dama Musa kun ji ko a hannun dama saboda ita dama sharafi gare ta duk wani aikin alkhairi ana so ka yi shi da dama ne duk wani aikin kazanta wanda ba makawa ka yi shi da hagu da hagu shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbul tayammum fil umuri kulliha a duk al'amuran sa yana so ya soma da dama in kike da dan kadan daga ciki wanda kila akwai nau'i na shi'umci kamar shiga ban ɗaki. kamar fita masallaci aka ka fita daga wajen rahama sai ka so mai fita da amma cinka ka sa takalminka sa tufarka ko riga za ka sa ka soma tura hannun dama ko wando ne ka tura kafar dama ko takalmi ne ka tura kafar dama in za ka ci ba a ci ba a sha sai da dama ko da kosai ka aje kofin tea ka bantari biredi da dama ka sa a baki ka ɗauki kofi ka kurba in ba ka son a ce ka yi ƙwawayanci in ko ba haka ba a je kofin a ƙasa yagi burodin tsoma da ka zama ɗan ƙauyen lahira ai gane ka zama ɗan ƙauyen duniya don ka ci ribar lahira to amma abin mamaki za ka ga mutanen mu manya wanda kake ganin kamar ya mallaki hankalin shi kamar yana da ilimi ana taro cikin taro game da a hagu ko kinki a dama kul kun rasa ina dalili ko dan maraya ai yayi bayani ko in ya ta ah, in ya zo zai ci da hannun dama sai abin da hannun da ta uwarsa sai ga gaji haka ba baka gada ba wannan kuma haka annabi ya ce mana lokacin da zai ci abinci da yaro yaron nan ya sa hannun dama bai hau bai bismillah ba kuma yana cin ko ina sai ya gulam sallallahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik tamami a ambaci Allah in za a ga ci abinci eh sallallahu bismillah sannan wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama sannan wa kulmi ma yali ka ci gabanka wani sai kaga ya faka tsakiya annabi ya ce albarkan abinci na sauka a tsakiya ne fakulu min afakai sun za ku ci ku ci gefen abincin a tsakiya ba sallallahu alaihi wasallam to an tambayi annabi musa menene ke hannun nan naka na dama me yace قال هي عصاي أتوكع عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله أكبر قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فجاء أن يسأله ما هي هذه المآرب والحاجات قال النبي موسى تي أنت هي wannan da kake ganinta a tsaya sanda taki itinari wa biya biyaminika ya musa asan halas an sa ta fita ɗari bisa ɗari me hannun kake rike da shi a hannunka na dama sanda ce sai da ya ce ka ganta dinnan sanda ta ce wai ma da mai zai ambaci sandan sai da ya daɗa ja tsawaita magana ba a tambaye shi bayanin me kake da ita ba sai a tawakka'u alaiha nakan dogara a kanta ko na tsaya ko ina tafiya ina dogara a abina eh kaganta ta har dogara ta nake a tsaye ko a tafiya ba a nemi wannan bayanin amma da waye ke magana Allahu jalla jalalu don haka dole ya so a ɗauki lokaci bari in ja da tsawo don a ce na yi awa kaza ko minti kaza muna tattaunawa da rabbul izzati wal jalal wa ahushu biha ala ganani kuma da wannan sandar dai idan rani ya rani ina kiwo ba abinci to kan hau kan itaciya in ta kakkabo musu ganye da ita in ta kakkabo musu ganye da ita suna ci a'a an nemi wannan bayani a saboda da da wa yake magana game da izzati wal jala game da izzati wal jala sai ce waliyas min fiha ma'aridu ukhra sandan nan ina da wasu bukatu da ayyuka daban-daban daban-daban da nake yi da wannan sandan wato ya ga dai maganan kai tsawo kai tsawo bari ya nemi daman da za a buɗe ƙofa ya shimfiɗa zance mai tsawo so yake a ce to kamar me da me ka sha bayani da yake dalla jalaluhu da ka so ka nuna muhimmancin abu in ya so sai ya nuna maka shi abun shi ba komai ne ba dan kai din ma abun shi ba kowa ne ba ba komai ne ba balantana yar saddanka kuma sanda yana daga cikin sunnan annabawa yasa da yawa za ka karanta hadisai sai ka ji an ce annabi zai zai ban daki cikin sahabi mai masa hidima ya rike mashi yar sandansa da yar salkar ruwa ko an zo makabarta da 'yan sandansa yana takala ƙasa ko wani abu mai kama da wannan suna ce ta annabawa shi yasa kaga 'yan uwanmu filani akwai bin sunna da sun sani e ba filatani za ka gan shi da wando rabin ƙwauri za ka gan shi da sanda za ka gan shi da madubi saboda duk sunan annabi ne annabi yakan yawan duba madubi eh shehu usman dan bodiyo ma yayi wannan magana annabi yana yawan duba madubi in ya duba ya ga fuskan shi ya bashi sha'awa sai ya ce Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi ya Allah ka kyautata dabi'una kaman yadda ka kyautata halittata ta'ala yake ne ne قال ألقها يا موسى duk أننا nan da جنن da annabi Musa ya faɗi ta sandansa sada alkiha ya Musa sai Allah ya ce yadda ita Musa yadda sandan nan yadda ita to daga san baka cewa menene hikima in Allah ya ce in dai ya tabbata Allah ya ce sai ka kama aiki ko ka gane ko baka gane ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka cewa menene hikima in gano sannan na yi a matsayinka mai imani sai aiki kawai Ma daman ya inganta daga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin wala yamtiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha duk fa'idan nan da amfanin nan da tsawon sabon nan da ya yi da sandarsa Allah ya ce ka yadda ita yadda ita nan take me ya auku فألقيها فإذا fa حية تسعى فألقاها النبي موسى بدون جدال سيئة صندوق umarni ne daga Allah duk amfanin da take min umarnin Allah shine fa'ida ta shine amfani na in bi umarnin Allah to kai yanzu zaka aka ce daya bisa 40 na dukiyanka kana kyashi ba za ka bi umarnin Allah ba sai Allah ya baka da dukiyar ta zama maka alaka kai kai baka ci ba baka ba mai ci ya ci ba gara da zago sai su ci ba ya kanta kenan ba ka mutu ka bashi kowace kwanjala a tambaye ka ina ka samu ta ka tsara haƙƙinta ka fitar da haƙƙin Allah yaya ka kashe ta ka yi taimako ka sadar da zumunta ya kai da ita duk wannan tambayoyin ɗaya bayan ɗaya in ka ci wannan to in baka ci wannan fa akwai magana ta ina ka samu ta halal ka ci ta halal ka samu ka tsara haƙƙin dukiyar ka tsare ka ci wannan jarabawa sai ta uku wanda ita ma an ka ci sai a raba ka da wutar jahannama ta ina ka kashe duk wannan tartibin idan ka kashe ba ta hanyar da Allah ya ce ba za ka sha wuta da zakkan da kuma halattun da ka yi da komai a misali zan ba mu lura akwai wasu daga cikin 'yan uwanmu za su hau dutse su sama dutse na kiya ya ɓamɓaro su ɗauki guduma su yi ta bugun shi in ka taɓa hannun nan nasu sai ka ji kamar ba hannu ba su yi gutsu-gutsu da shi har akwai wake ma a dutsen wani a yi shi ƙanana-ƙanana wasu a yi su madaidaita wasu su fasa su kan kura. duk akwai waɗannan amma wani lokaci wani wanda Allah bai ba shi shari'a ba duk wahalar nan a farana tsaka yake fansar komin zafi kuma akan dutse dutse ya sauki zafi kuma fasa dutse yake da hannu amma in aka zo aka yi kifa guda ya kulla kudin sai ya je gidan kano. don girman Allah in kana neman wanda ya nemo ta halal wannan in dai baka ce yana gaba gaba ba aiko ba za ka sa shi a baya ba to amma wajen ɓaddawa ya faɗi ya faɗi shi ya sa mu kula sosai ayar da take cewa sun malatus alunna yau mai izin anin na'ini babban magana ce fa'ala fahaye to to shi kenan ga nan an ce yadda sandan yaya ma shi a wannan aya ta ashirin don mu ɗan ƙara bayanin da ya dace in sha Allah akwai kuma abin da ya kamata mu faɗi a nan ɗin ma duk da dai muna cewa mu yi ƙoƙarin takaitawa don ƙisar ta fito mu manna ta da waccan aya ta farko ko ta biyu ma an zarna alaikar ƙwa'ana da tashfa hmm. Allah ka datar da mu akwai wani bawan Allah yana cewa assalamu alaikum zuwa ga liman